assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka da yake cikin wannan jami'a mai albarka Khadija University a cikin wannan gari majiya yake wata ke a cikin jihar Jigawa wanda yau shi ya kama sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda shi ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 wanda yau shi ne majalisunmu na na tara ko na a. na ashirin ashirin da shida na majalisi na ashirin da shida a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara wanda jiya mun kwana akan wa faɗin Allah ta'ala fa talaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi wanda amma a jiya muna kan bayanin eh, ayar ta gabata kafin ita fa azallahu shaytanu anha sai lokaci ya kwace muna don haka za mu yi a eh, karanto ayar arma zai karanta mana wannan ayar fa azallahu shaytanu anha zuwa ayar gaba sai mu ƙara bayanin sai mu shiga فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى yake cewa الشيطان عنها anha مما كانت شيطان wato ya zamar da su an ha ta dalilin wannan wato gushiya fa da min mimma kana fi take fitar da su mimma kana fi daga inda suke wanda shine gidan aljanna wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu muka ce musu ku fita wato ku sauka ba'dukum li ba'din adu sashin ku izamanto mai adawa ga sashi ولكم في الأرض مستقر ومساء إلى حين كما وتعنهم ga makoma nan ga matabbata nan gare ku da wani jin daɗi zuwa wani lokaci fil arbi a bayan ƙasa a jiya a muna cikin faɗar fa'idodin da za a fa'idanta daga cikin wannan aya mai girma sai lokaci ya ƙwace mana muka ce yau za mu ƙarasa kafin mu shiga a ita aya ta gaba mun tsaya akan fa'ida ta hudu da cewa a shaidan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara rayuwa tare da shi a gidan duniya inda Allah ta'ala ya ce wato ku sauka ga baki daya mana annabi Adam da na hawa'u da shaidan wa ɗaya daga sun fassara biyu da malamai suka yi cewa wannan umarnin aka ce kul nahbitu min ha jami'a uh, ko ba kul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka ku da Adam da Hawwa da kuma shaytan ku sauka a gidan duniya a je a ta buga ba'dukum li ba'din adu sai ku zaman to maki sashi shaytan yana kin mu mu ma muna kin sa ana ta bugawa idan ka sun fassara da malamai suke ɗaya fassarar shine idan manto a'a wannan umarnin ku sauka da annabi adam ne da da matarsa annabi eh, wato na hawa kasantuwar za su haifi zuriya sai Allah ta'ala sai sanya bamairi na jam'i tare da cewa mutum biyu ne amma ana nufin eh, wato jama'a sai Allah ta'ala ya amfani da lafazi na jam'i ku sauka da baki daya ba abu kuni ba abin adu cewa ɗabi'ar ku shine sabani matsala hasada wannan yana kin wannan wannan yana fama da wannan irin maka ambaci cewa da kasan manufofin musulunci daman ya zo yaƙi irin waɗannan ɗabi'u muyana wanda su ne asalin ɗabi'a ɗan adam a saita shi zuwa ga ɗabi'u kyawawa wanda ba shi sa a nan Allah subhanahu Ala ya ce wato an ashaitan wato maƙiyi ne ga ɗan adam ɗin ba abu kun ne ba abin adu shi sa a wata ayar Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna sha'ana lakum aduwwun duba aduwwa shaytan maki ne gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki ma'ana ku rike shi a matsayin maki duk wani abu da yake nuna hanyar shedan kake kai adawa da wannan abin cewa wannan abin shedan ne ba zan ba shedan din da dangoginsa da wakilansa suke su mutane kai ma ka sha talayi da su ba kai ba su shi ne zaman lafiyar ka a gidan duniya amma in dai kai biye musu za su halakar da kai gidanka na asali ba za ka koma ba cikin zai zama to cewa makomarka ba za ta kyau ba Allah ta'ala ya kiyaye fa'ida ta biyar cewa da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya adamu sukun an wa zawjuka aljanna a wannan umarni ne kamar da sanan suka ce umarni ne wanda yake shari'i an fahimta ba umarni ne wanda yake kadari ba an fahimta akwai umarni na Allah subhanahu ta'ala wanda yake shari'a ne akwai umarni kuma wanda yake kaddara ne umarnin shari'a lokacin Allah ta'ala ya baka dama ya kai cewa ba zan ba sai zaman to kai sa umarni na kaddara kuma Allah ta'ala ya ma ko ranka baya so sai ka aikata wannan abu sai amma tilis sai Allah ta'ala ya tankwara ka kai wannan abu ko ka so ko ba an fahimta idan Allah ta'ala ya umarni ka rashin lafiya ko ka so ko ba ku zo sai kai ka sabo umarni na kaddara Allah ta'ala ya ya umarta rana kullun ta ta fito ta fadi kaga umarni na kaddara haka Allah ta'ala ya ce to umarnin shari'a ne aka ba da adam zabi yayi ko kai yayi an fahimta shi sa wancan yayin tattar da aka ce cewa ka aiki kaga umarni wanda ke na shari'a an shari'a an ce ka ayi ko kaga sai aka yi wani kaga umarni wanda yake mai na shari'a ba na ba na kaddara ba an fahimta amma faɗin Allah ta'ala wa qulna habiqu ba'dukum li ba'din adu malamai suka ce wannan umarni na kaddara ko sun so ko ba su so ba sai sun sauka kawai a sauka kawai dole su sauka dole su gaba ba su aljanna domin kan haka Allah ta'ala ya kudurta ya abin ya kaddara cewa za a fita ko an ko an an fahimta bi da cewa wasu malaman ko eh, suna ganin cewa wannan umarni shi ma zai daukar sa a matsayin umarni din na abin na shari'a sai da cewa an ba su fita ba zai zama to sun yi sako na biyu kenan amma Allah ta'ala bai hukunta haka ba cewa su ce ba su fita ba a ce dai sun fita din shine almuhim an fahimta amma ra'ayi na farko din ya zo karfi cewa umarni ne na kaddara haka Allah ta'ala ya kaddara cewa tunda sun yi wannan dole su fita ihbitu ba abukum ba abin adu din cewa kawai ku dole ku sauka kuma ku je ku koma wata rayuwa ta wata take ta wata take cike da matsala da kalubale an fahimta kalubalen shine sabani da rigingimu tsakanin wannan kasa ba sa son wannan baki baya son fari fari baya son baki kaga wannan shine adawa ta dabi'a ta asali din an fahimta sai musulunci kuma izo imagan da irin waɗannan abubuwan munana an yana ɗabi'u kyawawa yana da munana an fahimta daga cikin kyawawan akwai imani na fitira an fahimta da mala'iku suke ganin cewa ta yaya a ta da alufi ya manyan su fiye su sufi jima ba za su sabbin fi hamdi kawai da fadin salam su sun suka kalli ɗabi'un munana za ka sanya wanda a bayan ƙasa wanda zai kaza zai ta'addanci zai zubar da jini alhalin mummuna tasbihi an fahimta su abin da suka iya ilimin suke kenan suke ganin cewa suna kishin Allah ta'ala ka a saba Allah sai zama su Allah ta'ala ya koye musu bai sanar da su cewa wannan a fitararsa ba zai imani da ni bal ma zai bauta mu an fahimta yawa shine don haka abu ne wanda yake guda biyu sai fa'ida ta shida cewa za mu fahimci aljanna ashe a kana sama ne ba a ƙasa take ba domin Allah subhanahu wataala ce wato ta ga ku gangara ku sauka al Shi ne saukowa daga sama zuwa ƙasa an fahimta ga sauka ku tare ka azannan ma'ana saukowa Ka kaga abu ne a sama da ƙasar sa ce ukun ko min A ku fita daga cikinta, sai zaman to wancan ra'ayin da wani suke ganin cewa wannan aljanna ana nufin eh, cewa a Palestine take wani guri ne mai dausayi mai kaza kaga wannan ra'ayin da rauna ne bisa nassin alkur'ani to Allah ta'ala cewa ya a gangara a sakko daga sama an fahimta domin kamar da muka ambata sashin mu'tazila ko mu'tazilawa da waɗansu ƙungiyoyi dan falsafa suna ganin ai ko wannan azan da zaka azumin din da ake magana ai a Palestine take yi guri ne mai kyau mai kaza mai kaza kamar da muka ambata a baya a fa'ida ta bakwai eh, za mu fahimci cewa ita wannan rayuwa ta dan adam da Allah ta'ala ya bashi ba za ta yi ba sai a ina sai a ƙasa sai a bayan ƙasa wannan rayuwar da ake yi ana numfashi ana gusi ana tafiya ana dawowa wannan rayuwar Allah ta'ala ya hukunta cewa a yi ta a bayan ƙasa ne an fahimta shi Allah ta'ala kita wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da matabbata gurin da za ku istiqrari ma'ana ka iya zama ka iya rayuwa fil ardi ne a ƙasa ne an fahimta shi sa Allah ta'ala yake mai a wata ayar fi hata wa fi wa minha kaga a cikin wannan kasar bayan Allah ta'ala yake a sauka kasar sai yake ƙara bayani cewa fi hata a cikin a cikin ta ne za ku rayu wa fi hata a cikin ta ne kuma za ku mutu wa minha tukhraju kuma daga kasar ne za a fito da a gurtso da ku duk haka Allah ta'ala ya tsara rayuwar da ba za a ce wai wai zai rayu a wani guri kuma zai mutu a wani guri sai a dai kasar dai an fahimta yawwa kare gini akan haka to ta da awata abu da ta ilimin zamani za a ce wani sun tafi wata duniyar sun je sun hawo wani tauraro ko sun kaza za dai su je din amma rayuwa za a yi sosai ba za ta yi a can domin ba a nan ala ta ala ya ta dan adam ya rayu ba kisa za ga in za a je sai an sa wani abu an rufe an ta abubuwa ko an tambata ta wata irin eh, tafiya yadda kamar da suke haska an fahimta kaga rayuwar ba za ta yi a kan ba isa sai magana ta wata duniyar zafin ranar ya wuce na nan ko nan wata kuma sanyi ne wata kaza wata kaza wata kaza wata kafar ma ba irin ba irin ta nan ba ce babu sarrai ko ba kaza nan da iri iri da suke faɗa kaga nan irin wannan kasar da muke a cikin ce Allah ta'ala ya kaddara za zamu iya rayuwa in ka je wani gurin da ba nan din ba ba za ka rayu an fahimta wannan ina da sun abu da za mu fa'idanta da shi a ƙashin wannan ayar Da aka fa'ida ta takwas ta ƙarshe cewa za a fa'ida cewa ɗan adam da Allah ta'ala ya ba shi rayuwa a wannan duniyar ba zai dawama a cikinta ba haka Allah ta'ala ya hukunta ba wanda zai dawama a ciki an fahimta shi sa wani mafi kisa walau kanan duk duniya ta dumu liwahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya za ta iya dawwama ga wani ita rayuwa haka an ba shi dama to ai da ma'aikin Allah ne shi zai shi za a ba wannan dama ba tunda ba ba shi ba to ba wanda za a ba shi wannan dama komai da yake kin mutuwa baya so sai fa ya tafi komai da kai abin nan an fahimta sai Allah ta ake sami aina ma ta kunu idukul maut wala kuntum fi burudi mushayyala duk inda kuke mutuwa ta cin mu wala kuntum fi burudi mushayyala ko da kuna cikin wani benaye wanda an karfafa sun yi karfi sai ta bi inda ku komai kuma ka komai dabarun ka komai tattalin ka komai kaza sai dai an ba ba a da wani zaɓi sai tafiya an fahimta haka Allah ta'ala ya ta rayuwa da a ce ba za ka mutu ba sai idan mutu jikinka ba irin wannan bane baya ɗaukan mutuwa kamar mala'i amma tun da amma da amma da yunku da jini da kaza to kawai ɗabi'ar wannan zai expire jikin zai expire kuma dole yana expire zai an fahimta haka Allah ya tsara ko an ko an su ko an yadda ko ba a yadda wannan tsari ne na Allah subhanahu ta'ala wanda yake kadari kauni na kaddara haka Allah ya kaddara ba ne zai kubce kaddara Allah ta an fahimta to wannan kenan shi sa Allah subhanahu ta'ala a aya gaba kita fatala qadamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi sai adamu talakko sai talakkin kalimatin wa'insu kalmomi min robihi daga ubangijinsa fata taba alaihi take Allah ta'ala ya karɓi tubansa inna huwa tawwabur rahim domin Allah ta'ala shine at-tawwabu ar-rahim mai yawan karɓar tuban bayi kuma mai me cikar rahama subhanahu wata'ala ga muminai ko ga halittar sama ga baki daya subhanahu wa ta'ala a wanda anan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa talaqa adam bi rabbih daga at-talaqi ne ai an fahimta kisa ake kiran a koyarwa da at-talaqi ko koyo kai da at-talaqi an fahimta at-talaqi wal mushafaha ko ta wajen malaman hadisi kaga sai an yi talaqi na riwaya daga malami zuwa ɗalibi an karanta ka malami ya karantar da ɗalibi ya yi talaqinsa an fahimta wa inna kala tulaqa alquran min ladun alimin hakim hakika kai ana ma talqini an fahimta wa talaqin alqurani daga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta to dan haka ah, adam alaihi salam ya tsorurci ya karɓi kalimatin waɗansu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala an fahimta? Ah, da haka fata ba alaihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansa an fahimta? inda huwa tawabu rahim domin hakika Allah ta'ala shine tawabu shi ne kuma a rahim malamai sun yi maganganu game da wasu irin kalmomi ne annabi adam alaihi salam ya karba daga ubangiji an fahimta fatalaqa adam min rabbihi kalimatin adam ya karbi wa in kalmomi ta kawo shi da siga ta nakira wa in kalimatin an fahimta wa in kalmomi daga ubangiji wanda ah, an samu ruwaya daga mujahid da sa'id bin zubair da kuma abul aliya da arabi bin anas da wato al-hasan al-basri da qatada da muhammad bin ka'ab wato ana al-qurazi da qadi bin ma'adan da daqa al-qurasani da abdurrahman bin zaid bin aslam a ah, suka ce wato wannan aya fatalaka adam min rabbi kalimatin wannan kalmomin su ne faɗin Allah ta'ala ƙala, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kamar da wannan kissa sa annabi adam ta zuwa cikin suratul a'raf sai Allah ta'ala sai bayyana wa insu kalmomi ne a can sai qala sai suka ce adam da hawa rabbana zalamna anfusana da ubangijinmu mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wata tarhamna ka tausaya mana ka mana rahama sana kuna da khasirin za mu zama cikin asararru kaga kenan da Allah ta'ala nan yace kalimatin bai bayyana wasu kalmomi bane fasatul a'raf an bayyana ma wasu irin me kalmomi ne an fahimta suka ambata shiga kenan za mu fahimci nan da aka samu ɗan surwayoyi da suke kamar da tatsuniya akan cewa abubuwa isra'iliya su da maganganu cewa ai annabi adam da ya dauko kansa ne sai ga a cikin al'arshi an sa muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai cewa muhammadu rasulullahi ambata sai Allah ta'ala ya gafarta masa wani ice kaza wani ice maganganu haka wanda suke da yawa ka duba cikin wannan tsara ikil majalis da kai haka suke kawo tatsuniyoyi da maganganu haka wanda suke ba su da kan gado za ka tattara irin waɗannan maganganun a kai da wasu ma so ba wai da aka yi inkarin wannan ruwaya ba ne kasantuwar ruwayar masu bai da daraja da kima a wajen Allah a me ya tabbata na gaskiya an yi bisa ga hujja ta ilimi shi za a tabbatar ba san ra'ayi sa'in ra'ayi na ba ko fahimta ta ko zance na ko in ji isha ko ko in ce ga abin da ya faru ba zai yi ba ba a yi wa Allah haka subhanahu domin addini ne ba zancen siyasa ko zancen wani abu wani kasuwa za a kawo kowa zai ce ai kaza akai kaza akai wani ma ya shato ƙaryarsa a ta abin da yake ya tabbata da hujja daga Allah za ka faɗa musamman a haƙƙin Allah da manzon Allah ba a wasa an fahimta to don haka a nan mun ji a gaskiyar abin da yake cewa Allah sama ta'ala ƙarraki tabbatar da cewa mai suka ambata a su bi din game da halin da suke ciki na neman tuba da gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka na an samu wasu ruyoyin da suka zo da wasu lafazai na tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala cewa ga abin da suka ambata ruwayoyi iri-iri amma dai almuhim abin da yake shine tabbaci shine abin da Allah ta'ala ya ambata babu wanda zai kawo wata magana da take za ta rusa ta Allah ko ta daidai ta Allah an samu wasu ruwayoyin da suke wannan yana ishara zuwa ga raunin su ma abinda ita tabbata a nassi karara to babu wani kuma abu da zai gurmanto cewa zai tura wannan magana an fahimta saboda babu lokacin da za mu ta kawo su ga sunan ba ba mu ambace su ba za mu wuce an fahimta to don haka a sunan akwai wata magana wata muhimmiya ke da alaka da abin da shafi mas'ala ta tsakanin addinai an fahimta ko wanda wasu ra'ayika na bangarorin addini eh, da Allah ta yake fata laqa adam min rabbi kalimati ba alai magana tana da alaƙa da cin yayin tasiya da da annaba adam da nan hawa suke. an fahimta to don haka a nan, da izaman to cewa suka ta laifin Allah subhanahu ta'ala ya dauki eh, hukunci a kansu an fahimta a sai izabanto a a nan zamanto cewa suka tuba amma daidai matsala ta maganar annabi adam ya yi laifi shi da na hawa'u sun saba Allah subhanahu ta'ala nan ɓangaren addinin nasaraniya da yahud suna da wasu ra'ayoyi wanda suke wanda suke na daban sun saba musulunci in ka yahud suna ganin a koko fara da wani nasaraniya suna ganin kasantuwar annabi isa alaihissalam an tsire shi an yake za wani a matsayin fansa ne da al'umma duniya ɗan adam gaba kiɗe game da laifin da babansu ya annabi adam alaihissalam an fahimta su kuma damun yahuda a asalin itikadu suna ganin ah, shi annabi isa alaihissalam ah, walwal iyadu billah a su ya kafirta ga Allah bal ma asalin sa shi ba bai da ma'aifi dan zina ne zama gangano wanda sai karamai da suke ambata a cikin sa an fahimta dan haka suna ganin wannan tsire shi da aka yi kamar da ake fada da su da kirista sun itifaki akan cewa annabi isa din aka tsire kuma musulmai suna ganin bisa ga hujjoji daga Allah subhanahu wa ta'ala duk hasken wahayi da ma wasu nusus ɗin littafin suna tabbatar da cewa ba shi ba ne an fahimta to sai to cewa a su yahu suna ganin cewa kasantuwar kafircin da ya ne zamanto aka tsire shi saboda abin da ya aikata an fahimta su kuma su nasara suna ganin annabi isa shi ɗan ɗani na Allah wani ayyadu billah Da haka wannan laifin da babanmu ya annabi yani adam alaihi salam Allah subhanahu wata'ala bai yafe shi ba a na farko to dai Allah subhanahu wata'ala bai yafe shi kuma ka mai rahama ne to shi da sai ya turo ɗansa duniya aka haife shi an fahimta wanda shi ma Allah ne an fahimta da shi da Allah ba bambanci wani iya billah sai izo aka haife shi ya kaza ya kaza to shi ne kuma subhanahu ta'ala wai sai ya sanya shi sai sanya sababin wato asire shi aka shi ne eh, wato mai fansa akan wannan laifin an fahimta ba wai kalmomi annabi adam ya faɗa ba na tuba Allah ta'ala ya ce ko da aka ya faɗa din Allah ta'ala ma'ana bai ka tuban ba sai da aka zubar da jini din an fahimta wannan shine dalili ko hujja da gare su akan cewa shine eh, dalilin eh, tuba da Allah subhanahu ta'ala ya ga halitta gaba ya kasantuwar eh, Allah ta'ala din ya ya wannan din an fahimta wanda shi ma Allah ne wanda kaga akwai shirme dole akwai magana a nan gaba za mu za a zo kan cikin sosin nisa'i da sauran surori amma nai a babu ishara ne kada mu faɗaɗa game da magana almuhimmi akwai yanzu cewa sabanin abin da ke akwai abin da Allah ta'ala ya tabbatar da kuma abin da wani suke ambata na cewa ba kalmomi bane annabi Adam ya ambata a wani al'amari ne ya faru bayan karnoni ma shekaru da yawa sun zo sannan Allah ta'ala aka samu sababin da zai yafi an fahimta da aka wannan shine bambancin a innahu huwa at-tawwabur rahim Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake as-sawwabu ar-rahim mai karbar tuban bayi mai kuma rahma a gare su haka a wannan ayar za a sami fa'idodi ita ma fa'ida ta farko shine a baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da ɗan adam kuma ga baki ɗaya wanda a babin farko ma baiwa ta Allah subhanahu ta'ala ga shi baban namu annabi Adam baiwa ta me ta yadda ya datar da shi akan tuba din ne wanda tawfiqi ne na Allah subhanahu wataala game da tuba komawa zuwa ga Allah duk wanda kaga ya koma zuwa ga Allah tawfiqi ne Allah ta'ala ya yi ya buɗa gare ka kan cewa ya kamata ka tuba ka koma zuwa ga Allah guyoyinka sun sanyi ka jika ka shiga cikin nadama wannan rahama ce ta Allah kai ka sabu Allah kuma ka ji ka tare to wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da cikin nau'ukan na rahama ta Allah ga bawan ka ke daga shi ma annabi Adam wannan rahamar ta same shi lokacin da ya sabu Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda yi tunanin tuba zuwa ga Allah ta'ala sannan abu ah, ah, abu na biyu shine baiwa ta Allah subhanahu wataala ga shi annabi Adam din a ah, wato abu daga hakika shi ma zai zama to baiwa ce ga dukkanin ƴaƴansa da baki ɗaya yadda ta samu koyi daga babansu cewa duk lokacin da kai sako wato koma zuwa ga wanda ya halice ka subhanahu wata'ala to don haka anan a cikin wannan addu'a da yayi ta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin za a ga akwai fa'idodi da suke za a kalle su ta yadda ake roƙon Allah yadda ɗan annaba adam zai roƙi Allah subhanahu wata'ala musamman wajen tuba zuwa gare shi wanda wannan bin tsari na roƙon Allah subhanahu wata'ala yana sahale wa zuwa ga mai Allah ta'ala ya karbi addu'a ya karbi tuba in an taɓe shi ko in wata bukata ce Allah ta'ala ya karba sai za mu ga a cikin addu'a akwai tawassuli da yawa da annabi adam yayi mana irin yadda ake roƙon Allah Allah ta'ala ya amsa za ka zamu samu kamfar din haka daga mahaifin mu annabi adam alaihi salam kaga abu na farko shine a tawassuli ga Allah da rububiyarsa an fahimta tunda an ce menene rabbana rabb ya mahalicin ya mamallakin ya mai kula da mu shine rabbana shine ma'anar rabbana kaga wannan kirari ne kake wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa kai ne ka halice ne kai ne kake rainuna ko da yaushe kai ne mallaki na rabbana zalamna shine ma'anar rabb an fahimta tana nuna halitta da mulki da gudanarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana gudanarwa raino yau da eh, safa da rana da daddare komai da maslahohi duk Allah ta'ala shi ke raino dan adam a cikin lutufinsa da rahmarsa an fahimta sannan kuma tawassuli na biyu shine tawassuli ga Allah ta'ala da halin da ake ciki in ba ka lafiya ka nuna cewa Allah ta'ala cuta ta same ni ba mai yaye mun sai kai kana kwantar da kai ga Allah kisa nan shi ma yace an fusuna, mun zalunci kanmu mun yi laifi ka kana ikirari da laifin ka halin da kake cikin mummuna ka kare ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala sai kalle ka da rahmu an fahimta wannan sigogi ne da yadda ake roƙon Allah ta'ala ya amsa sannan wasu na uku shine wato miƙawa Allah subhanahu ta'ala al'amari gaba daya an fahimta yadda suka ce wa illam taghfir lana in ba baka gafarta mana ba wato ba mu da solution ko wa illam taghfir lana wa tarhamna lan nakuna min khasirin zamu zama cikin asararru wanda mun asara rayuwa. za ko mutum zai wuta in baka in ba rahama ka ba to kuma matsala za mu fada kaga me ka sallama wa lamarin ka zuwa ga Allah ta'ala cewa ikar da kai halin da kake ciki an fahimta sannan kuma tawassuli na hudu da yake cikin wannan addu'a shine wato akan cewa mutum ya bayyana halin makomarsa cewa in ba Allah ta'ala din ne yayi ba in ba gafara Allah ta tarike ka ba to ba ba mai gafarta wa din sai shi har wannan kirari ne da kuma wato girmama a sha'anin Allah subhanahu wataala kasantuwarsa ne mai yin din cewa in bai ba za a faɗa cikin matsala ba za a fita ba sannan fa'ida ta gaba a haƙila yau dai a cikin wannan aya da Allah ta rikita fatala qawa mai min rabbihi kalimatin yana tabbatar da Allah subhanahu wataala yana yin magana magana ta dace da zati subhanahu wa ta'ala an fahimta Allah ta'ala yana magana da kalmomi kalmomi irin na subhanahu wa ta'ala ba irin na halittarsa ba an fahimta kisa nan ita fasalaqa adam bi rabbih kalimatin fataba alai kuma Allah ta'ala yana magana da harafi da sauti da ake iya ji da halitta in ya ga dama su su halitta in ga dama kuma ba za a ji shi sa nan da Allah ta'ala eh, o ina fata annabi adam ki ji kalmomin sai annabi adam ya an fahimta ma'anar abin da ake nufi a nan fatala adam rabbi kalimatin Allah kuma ta'ala ne ya gaya wa annabi adam kalmomin tuban ma ya zai tuba wannan rahama ta farko kinin gabawa Allah ta'ala inusar da kai ma ka tuba din shine nan da Allah ta'ala ya nusar da annabi Adam tuba din kuma sannan Allah ta'ala ya koya masa kalmomin ma da zai tuba wannan kai da cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa sannan kuma za a fahimci da baiwar Allah ta'ala wajen karɓar tuba ga raunana ma'ana halittarsa halittarsa rauna ce in ka tuba Allah ta'ala ya karɓi tubansa domin ya san ko kana da rauni za ka yi laifin sai ya buɗe wa ƙofar tuba cewa ka yi in ka yi ɗin sai ka tuba an fahimta ma'ana ba wai lasisin tuba shi ke na cewa gobe kai ba a'a Ɗan rauni ya rufe ka na halittar ka ka yi laifi to akwai kofa ta ka koma zuwa ga Allah tare alƙawarin ba za ka sake ba ko irin kashin sharaɗin tuba ba za ka sake ba an fahimta wannan shi ne amma ba wai kasantuwa na ta buɗe ƙofar tuba ba cewa kuma ka yi yau gobe kuma ƙara yi gobe a ba haka ba kasanto kana da rauni kisa aka baka wannan dama. cewa in ka yi din ga hanyar da aka samu eh, mafita a kan halin da take ciki din an su sa nan Allah ta'ala din bayan yayi addu'ar ga baki da aka ambata cike da tawassuli iri iri da aka ce fataba alaihi sai Allah ta'ala ya amsa sai me ya karbi tuban nasa ya amsa masa a kiran nasa da yayi na tuba sai Allah ta'ala ya amsa masa ya karbi tuban nasa subhanahu wata'ala a fa'ida ta gaba da za a fa'idanta cikin wannan ayar ke kenan kaga idan ɗan adam ya gaskata Allah ya miƙa lamarinsa zuwa gare shi ya koma zuwa gare shi da tuba da kaza an fahimta Allah ta'ala mai zai fuskance shi zai ji kokensa sai kenan wato babbar riba ɗan adam zai ci a rayuwarsa shi ne zama kana da ubangijin da zai amsa masa adda in ya kira shi zai amsa haka duk wata hanya da za ta sa wato ainihin wata hanyar da ya zaman to cewa Allah sama ta'ala idan mutum ba zai saurare ka ba to kaka bi to ta gangunan sako da za ka zai to zai sa ƙofar da take tsakaninka da Allah ta toshe duka idan wasu tsakaninka da Allah ƙananan laifuka ne kawai raunin zaman to amma duk wasu manyan laifuka zai to ba ka yi su kana ƙoƙari ka hana kanka kakka fada da wato ƙananan laifuka wanda in ce aikata ta ka da Allah ta'ala zai fara sai zama to ka zauna lafiya amma kada aka aikata manyan manyan laifuka sai zama to al'amarin naka da wahala mana ka zai fahimta shi ƙalubale da sai Allah mata ta'ala shi kaɗai zai iya fitar da kai an fahimta zai zama to wani Allah a cikin manyan manyan laifukan akwai haƙoƙi na na halitta sai kisan kai sai harkar zuna zuna da kaza ko haƙoƙi na halitta bayan mutum Allah sata kwace abubuwa irin wannan sai zama to abu ne mai wahala ko ka fuskanta Allah ɗin mai Allah ta'ala ya sa akwai haƙoƙin halittarsa sai zama to abin da wahala ka je mutum ka matsala an fahimta Allah ta'ala ya samu dace dan haka ka ga zai zama to a wannan lokacin in ka takaito akan ƙananan laifuka wanda shi ma ba wai haka ka tsara kai ba a'a za ka raunin ka zai iya kai ka zuwa ga wannan sai zaman to in ka in ka roki Allah din sai Allah ta'ala ya ka an fahimta to wannan shine sannan ko fa'ida ta gaba za a fa'idanta da ita a cikin wannan ayar shine sunayen Allah ta'ala guda biyu at-tawwabu ar-rahim Allah ta'ala at-tawwabu wanda wannan siga ce ta me ta wato wato mubalaga an fahimta hmm. at-tawwab mai yawan karɓar tuba an fahimta attawab ba atta'ibu ba mai karɓar tuba a attawab mai yawa a alawo zane alfa'al fa'al an gane fa'alun lima ya rutko mai yawa mai aikata abin da ya ga dama ne fa'al haga akwai ƙarfafawa sunan tawab mai yawan wa karɓar tuba ne an gane man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ta'ala zai karba to anan at-tawwab mai yawan karɓar tuban bayi Allah ta'ala ya kawo yawaitar karɓar tuban ne saboda mai raunin abin da ya halitta subhanahu wata'ala sanan ita fa talaqa ala rabbi kalimatin fa taba alaihi innahu huwa at-tawwab ar-rahim li ibadihi ma da bayan da dan adam da ya halitta saboda raunin su laifukan su iri iri suke sai Allah ta'ala yake ta me innakum tuqti'una billahi wan nahar kuna yawan kurakurai da laifuka a dare dare amma ni kadai ni nake gafarta zunubai subhanahu wata'ala an fahimta ar-rahim ar-rahim me me rahama kaga bayan an tuba an yafe ma kuma a sanya ta cikin tausayawa da ni'imtawa sai Allah ta'ala Allah ta'ala da ya ga dama da ya kama annabi Adam da laifin an fahimta sai ya zama to a sanya ta a cikin ƙoba cikin wuta an saboda sun yi sa amma da ya amsa addu'ar roƙon da suka yi sai an kawo su cikin aljanna ma'ana wannan ni'imar da ta rushe amma an yafe ma an fahimta kamar a ce yaro ne ta zo ka aje za a sha ruwa ka aje shayin ka ko wanda sun kai na shigowa ɗaki abu sai ɓaran ma lokacin a yi in baka yafe ba za ka ɓarar da shi ne ko amma kace dan Allah ya sai dan Allah ya hakuri dan Allah wallahi zai fara kuka tana da ki ga dako eh, dako tsun ba ko yi ko shi a punishment dako tsun ba ko yi ba ku ne bare da yabo ne ko yo to wannan shi wata suke laifi da aka yafi aka ta to shi kenan ga punishment din ko a zo nan an fahimta da haka wannan hujja ce kenan ga Kirista cewa eh, da Allah ta'ala bai yafi ba da a wuta za a sa su ai sai zaman ta a wuta za a du sai mutum kan ba a cin wuta ko a ta gasuwa amma da Allah ta'ala iya ce sai sai sai mu'amala ta lutfi da rahama to shikenan tunda kun yi laifi wannan laifin ya zanjo kun yi asara wata ni'imar to ga wata ni'imar ce duniya ko an fahimta za ka zuwa duniya ma ni'ima ce an fahimta tun daga abubuwa dangin ni'imomi da aka bawaka aka ce duna ka ne kai yadda ka ga dama ko wallahi kala kala kuma fil ardi jami'an an fahimta haka wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne Allah subhanahu ta'ala ga wanda za su bauta masa an fahimta sannan kuma za a fa'idanta bayan rahama ta Allah subhanahu da wannan kalma ta at-tawwab a da ciki akwai a sai kuma yadda Allah ta'ala ya keɓance wa kansa da haƙƙin karɓar tuwa ɗin da za ka Allah ta'ala wannan aikin at ba a rahim wannan aikin Allah an fahimta wani za ka iya Eh, ko a cikin annaban Allah ta'ala wani zaman to cewa misali kamar a hakkin manzo Allah sallama ka bil mu'min ra'ufur rahim ko amma Allah ta'ala at-tawwab ai laifi ai dinibi wannan Allah ta'ala ne yake yafi an fahimta Allah ta'ala shi yake yafi wannan wannan sifa ce ta Allah ta'ala da ya kebanta kansa da shi a karɓar tuba an fahimta kisa sa wata ayar Allah take ta me wa mai oh, wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah wala mai siruko ala fa'al kaga babu mai gafarta zunubi sai Allah kaga an kore an tabbatar kamar la ilaha illa Allah wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah waye mai gafarta zunubi in ba Allah ba kaga ina nuna cewa Allah ta'ala wannan aikin sa ne shi kadai subhanahu wa ta'ala an fahimta amma kaga rahama kai wata ambata wani zai iya zama tana da rahama an fahimta yana da tausayi da jin kai amma biyar da wani kai ta tausayi da jin kai ba ga yana da sufa mai ta aile yafi a sabu Allah kuma ce shi zai rafi zai yafi ba don ya ga ma cewa an yafi muku tashi an yafi muku ƙarya yake ma ƙarya yake ma ko wani alƙalin da kalili an fahimta idan ya ce wai shi su sun yafe wa mutane ko duk wanda ya bi hanyarsa ya yafe masa to wannan ƙarya yake wallahi ha intanet aka babu wani komai girmansa komai matsayinsa komai iliminsa komai tsoron Allah sai ce wani ya yafe ma a madadin Allah su ƙarya yake kyau Allah ɗan fara domin yafewa haƙƙin Allah kamar yadda halitta haƙƙin Allah ta haka na yafiya ma haƙƙin Allah domin Allah ta'ala shi ya mallaki bayi da an sun yi da mallakinsa ne da wato abin da ka mallaka misali a ce kamar ɗa misali zai yi cewa ka mallake shi ko ko bawa a kai kadai in yi wale kai zaka ce ka yashi masu. ko kai zaka ce to na yashi masu shi Amfani ta to ka wannan haƙƙin Allah ne subhanahu wataala ya fiya zaka duk wanda zai ce wai kawai wai tukancin sa ga Allah ya yafi masa tsari yake ko cewa ku je ku komai ba komai ku saba Allah ya dauka dama mutsar kuna tare da mu mu lefin ku mun dauke muku wannan ƙarya ƙarya yake kuma ka yadda ka janyo kanka matsala ka yadda wannan yana yin wannan ka janyo kanka matsala a wajen Allah yau mun ka sallama kanka ku? ka yadda akwai wani wanda yake aikin Allah ke an fahimta Allah ta'ala ya samu dace shi sa a wani hadisi masu muke tabi arrahimu ya yarhamu rahman masu tausayi Allah ta'ala su ma zai tausaya mu zai tuka in an je can an fahimta to da haka wato fatala qa'adan bi rabbi kalimatin fataba alaihi إنه هو التواب الرحيم نعم بسم الله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشوا قل نهبكوا منها جميعا sai muka ce ihbiqu minha ku sauka minha daga aljanna jami'a ga baki ɗayan ku fa in ma ya'tiyannakum minni hudan duk lokacin da idan gaskiya ta zo muku daga gare ni to ta bi a hudaya to duk wanda ya bi wannan shiryar tawa fala khawfun alaihim to irin wa'annan mutanen za ka samu babu tsoro a gare su wala hum nuna kuma ba za ka kame cikin takeici ba na kafaru amma ga wanda suka kafircewa wannan su din da tazo wa kazzabu bi ayatina suka ma ƙaryata ka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabun nar to irin waɗannan mutanen su ne ma abuta wuta kun fi ha khaliduna kuma za su dawama a cikin wannan wuta hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya kiyaye dan haka anan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita wannan magana ta cewa a sakko din a sakko a sakko daga gidan aljanna gidan ni'ima an fahimta kuma ya ce qulna muka ce ihbi'u minha jami'a an fahimta tunda a sai ya ce qulna ihbi'u ba'dukum li ba'din adu ko sai kuma an ce ƙulna haɗu min ha jami'a ku sauko min ha daga aljannar jami'an gaba ɗin kar a kowa a cikinku kowa ya sauko gidan duniya fa in ma ya atiyar na min yahudan kaga bayan an ce a sauko ɗin an fahimta sai Allah subhanahu wa ta'ala ike magana game da risala nauyi na takalifanci wani takalifanci yana nuna bautata masa kamar yadda ake bautata masa subhanahu wata'ala a sama to kuma za ku zo kusa ku wannan aikin da bauta domin dukkanin ku halitta ta ba wai Allah fa ta'ala yana buƙatar abinda me bayi za su na bautar Allah din bane a'a gata ne gare su da maslaha gare su an fahimta don haka Allah sa ta'ala ke cewa fa in ma ya atiyannakum min huda duk lokacin da ya atiyannakum ya zo muku an fahimta menene minni hudan shiriya ta zo muku minni daga gare ni an fahimta faman tabi a hudaya to duk wanda ibi shiriya ta fala khawfun alaihim to waɗannan mutanen da suka bi shiryatawa tawa babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma babu takeici a tsakanin su babu abin da zai same su damuwa ko takeici a cikin rayuwarsu wato nan al Ibn Kathir yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗar haka yana mai ba da labarin ah, Abinda da ya gargaɗi da shi ga annaba adam da nana hawa'u da kuma iblis lokacin da aka sauko da su daga alzanna amma ike cewa wal muradu az-zurriya abinda Allah ta'ala yake nufi da ihbitu min hazami'a ya ga mai hadda zuriyarsu gaba ki daya mana magana ake akan cewa yanzu ba za ku rayu ba ku da a sako nan a sako ƙasa an fahimta ah, sannan al'a ta'ala ya magana cewa ana wusa yin zulul kutuba wa ya ba'asu da wani anbiya cewa zai saukar da alkutubal kafai da manzanni da annabawa a bayan ƙasa an fahimta wanda wato abul aliya yake cewa ah, abinda ake nufi da alhuda a nan. ana nufin al'ambiya wa rusul wal bayan annabawa da manzanni da kuma albayan shi ne littafi wanda a cikinsa ne akwai bayani da bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala eh, wanda haka na buƙatar bin hayyan a ike cewa alhuda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan fa in ma ya atannakum minni hudan idan hal shirya ta mana idan annabi Muhammad sallallahu ya zo, yazo faman tabi a hudaya duk wanda ya bi shirya ta shine manzan Allah sallallahu wala kofin fala khawfun alaihi to wanda in haka so ba tsoro gare shi kuma babu ta takeici an fahimta a sai kuma al-Hasan al-Basri yake cewa al a nan Alkur'an, ana nufin al an fahimta sai ibn kasir ke cewa hadha al-qawlan sahihan wayannan maganganu guda biyu maganganu wanda suka ingantattu wa qawl abul aliya a'am amma magana abul aliya ta fi gamewa ce magana ta farko ta cewa al-huda al-anbiya wa rusul wal bayan annabawa da mursalai da kuma al-bayan shi littafan da za a ba su da sako na shirya din gabaki daya wanda har sunnar su mana sunnar su bayanai da suke game da a fahimtar su da kuma hukunce hukunce da zai alaka da littafi ƙarin bayani kaga wani da cikin albayan bayani a wannan kaga ya game hatta ma'aikin Allah ɗin sallallahu alaihi da za a aiko da kuma mai alƙur'ani da ma shauran duk abin da ke da alaka da wato annabtaka ya game wata. an fai su haka eh, Allah subhanahu ta'ala sai ya dauki sai ya dauko bayi alƙawarin mai bauta bal ma alƙawarin cewa in manzanni na suka zo domin akwai matsala ko akwai shaɗan a tattarar ku akwai kuma matsala ku ta son zuciya da kaza da kaza da son fasadi a bayan ƙasa da kaza to sai Allah ta'ala sai sako da annaba domin su yanke hanzari duk fasadi da za a dukar nan da za a da zubar da zai za a yi annaba suna bayanin kaza ma'ana fasadi duk dangin sako na Allah an fahimta sai aka ce a sai da alfiya mai yusri fiya wa sufil dima' ko an fahimta da kuma warwar alƙawarin Allah subhanahu wataala kamar da su a wancan ayoyin ko ta menene da muka ambata ta yau zina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala ko wa yufsiduna fil ard to wa'annan halayya duka annabawan Allah sun zo ne domin su yaki da wa'annan abubuwa an fahimta tabbatar da abin da ke bauta ga Allah subhanahu ta'ala eh, tabbatar da an rike alƙawarin Allah ba a warware an sadar da duk abin da Allah ta'ala ce a sadar na zumunci da kuma ƴan uwataka ta imani da duk wani aikin alkhairi a sadar da shi ma'ana ka a yanke shi duk shi ne ai saƙon manzancin duk wani abu da gani hadisai ne sahihai da kaza da duk suna magana ne akan irin waɗannan babuka in magana sallah take da kaza yana magana alƙawarin Allah alƙawarin Allah na bauta masa an fahimta da'a ga Allah abu kaza abu kaza duk irin wannan abubuwan kaga zu su ne ɗin da suke koma zuwa ga wannan abu shafa al-huda din kenan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da Allah ta ake ta faman faman tabi'a hudaya ma'anarsa man aqbala alama anzaltu fi alama anzalat bihi al-kutub wa uslat bihi rusul ma'ana a wanda bi audai wanda ya bi shari'a ta ma'anarsa shine wanda i gabata zuwa ga aikata abinda ma anzal bil kutub ma unzil bil kutub abinda aka saukar da tafai domin sa wa ursilat bihi rusul ya aikata abinda domin sa ne aka aiko manzannin Allah subhanahu wataala sai to waɗanda suka aikata wannan suna suke da lamuni na mai babu tsoro gare su babu tafaici babu tsoro gare su babu takaici cikin duk abin da ya shafi rayuwarsu ta duniya da kuma lahira an fahimta ai da yake fala khawfun alaihim ai fi ma yastaqbilunahu min amr al-akhirah ba su da tsoro game da abin da za su fuskanta na makoman lahira hankalin su kwance in sun zo komawa zuwa ga Allah su zo mutuwa ba su gan cikin firgici ba domin sun bi manzanni da aka in sun zo rasuwa ga halin alim amma wanda yake bai samu wanda ba za a ganshi halin da ya kasance a lokacin za ga babu to babu daɗi Allah ta'ala ya kiyaye wala hum yahzanun haka na kuma ba ba su ci alama fatahu min umurid duniya ba ka samu cikin ci ba game da abin da suka gabata a rayuwarsu ba ka gan cikin ci ba an fahimta cewa na yi rayuwa ta shashanci da ɓata lokaci yanzu na zo mutuwa ina takaicin dama a ce ko an fahimta wani amalin kwanan fi matar su kalla ko bene ne farkon ayar la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla ko yawa yaje qala rabbi irji'un qala rabbi irji'un Allah ta'ala a dawo da a maidan min da raina ka a cire la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla domin na aikata nagari ban yi nagarin ba amma a ƙara ban dama a maida min da raina ka a cire na aikata nagari a rayuwata sa'ala ta ce kalla innaha kalimatun huwa ha sai a ce musu ƙarya ne ba zai yi ba innaha kalimatu wannan ai kalma ce cewa duk wanda mutuwa su zo masu ita ɗauki shi إنها كلمة هو قائلها ولن قدر سيدا أنذرت في أنت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لأقوى برزخ هنا زمن برزخ هنا جرمس إلى يوم يبعثون حظوا بالوقت أن لا أتاش بايه جبل علياتك wannan da awata ta ƙarya ce ba Allah ta'ala ba zai fuskace su ba zai a nan ya kamata mu tsaya lokaci ya tun mana ana da gobe sai mu tashi wannan aya mu mai tata mu karasa bayani kafin aya gaba subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh